لقد خلق الله الخلق لعبادته وأوضأ فيه شيئا عظيما به يعرف ربه وبه ينيب إليه به يوحده سبحانه وتعالى وبه يكون مشركا وبه يكون مفسدا إن هذا لشيء عظيم علينا أن نعظمه ونعرف قدره لقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إن هذا القلب الذي بين جنبينا علينا أن نعتني به علينا أن نتفقده علينا أن نعرف ما الذي يحوي هذا القلب قد يكون القلب نتنا خبيثا إذا كان يعوي فيه الشرك والخرافات والبدع والخزعبلات والمعاصي والجرائم بعنوانها وقد يكون القلب نيرا سليما إذا كان معوى لتوحيد الله سبحانه وتعالى إذا كان مكانا لحفظ القرآن وتدبره إذا كان مكانا لحب الخير إلى عباد الله إذا كان القلب منيبا أوابا حليما إذا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كان هذا القلب الذي بين جنبيك يا عبد الله هل قلبك قلب سليم فإن هناك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لا ينفع هناك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يدعو ربه إبراهيم خليل الرحمن ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما هو هذا القلب السليم إنه القلب الذي عرف الله ربا وعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة والله أمرنا أن نعرفه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم إذا فلا بد من العلم العلم بالله سبحانه وتعالى وهو أعلى العلوم العلم رفعة للبشر لكن المعرفة الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى أعظم المعارف وأعظم العلوم لذا كان العلماء الربانيون من أسهى البشر إنما يخشى الله من عباده العلماء الربانيون الذين عرفوا بالله ربا وعبدوا الله سبحانه وتعالى على نهج مشروع كما علمهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام القلب السليم ترى صاحبه في الدنيا مطمئن لأنه كان مع الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب علينا أن نعتني هذا القلب حتى لا يدخل فيه شرك ولا كبر ولا حسد ولا غش ولا خيانة هذه المفاسد كلها لو كنت تاجرا أنت تترقب من أين يأتي الربح ومن أين تأتي الخسارة لا بد أن تراجع ما تبيع وتشتري بين فينة وأخرى سواء من شهر إلى شهر أو من ربع سنة أو نصف سنة أو آخر سنة لا بد أن تتفقد ما تبيع وتشتري هل دخلها كفاءات هل نجحت في التجارة إذا فعلينا أن نراجع أنفسنا لذا يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا علينا أن نراجع أنفسنا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض تعال بنا نؤمن ساعة يجلسون يتفقدون أهوالهم يدارسون القرآن يعرضون أحوالهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى هل هو موافق أو مخالف أما نحن في هذه الآونة في هذا الكوكب الدنيوي اشتغلنا بهذه الدنيا اشتغلنا بجمع خطامها كل يخرج في الصباح ماذا أجد ماذا أبيع وأشتري أين أربح أين تأتي الخسارة ولا نتفقد إيماننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يبدو كل الناس يبدو فبائع نفسه فموثقها أو موبقها إما أن يوثق الإنسان نفسه بفعل الطاعات وترك المنكرات وإما أن يوبق نفسه يلقيها في المهالك وذلك بإتيان ما حرم الله سبحانه وتعالى إخوة الإسلام نسأل الله أن يهدي قلوبنا إلى معرفته ومعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرينا أن هذه الدنيا دار فناء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 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإسلام إن مما يحيي القلوب وينورها بعد توحيد الله ومعرفته قراءة القرآن وتأمل فيه وتدبره بهذا تكون القلوب أحياء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون علينا أن نقرأ القرآن وأن نتدبره وأن نفهمه وأن نعمل بمقتضى القرآن إننا نكون شرفاء نكون من خير الأمة إذا كنا مع القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به الآخرين فكل من تمسك بالقرآن واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله بهذا القرآن وكل من ترك القرآن وراءه فاقه هذا القرآن إلى النار نسأل الله السلام ومما ينور القلوب تدبر وقراءة سير سلف الأمة علينا أن نتدبر ما كان حال الصحابة كيف كان حال الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أنزلت آية من القرآن كيف يسراهم يقول سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة أولئك المنافقون أولئك المشركون إذا نزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا وإذا أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجبهم وماتوا وهم كافرون علينا إخوة الإسلام أن نقرأ القرآن بالتدبر وبالتأمل وبالفهم ونسأل أهل العلم عن معاني القرآن لا أن نترجمها كما نشاء نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا إلى ما يثقه ويرضاه إن أبان وجيك الله ga Allah da صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa ya yi halitta mai girma mai daraja idan ya kiyaye abin da aka neme shi da shi kuma mafi lalacewa idan ya watsar da abin da aka yi ɗora masa wannan wuri mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita ce zuciya akwai wata tsoka a cikin ɗan adam idan ta gyaru mutum ya gyaru in ta ɓaci mutum ya ɓaci ita ce zuciya zuciya da ke tsakanin zukatanmu ko tsakanin kirjinmu wannan zuciya wannan tsoka da muke dauke da ita a bace mai daraja idan ta san Allah ta ka'aita Allah ta bi umarnin da Allah ya shar'anta a bi to wannan tsoka za ta kai mai ita har zuwa aljanna kuma za ta zama mafi lalacewan abu idan ta bar Allah ta je ta ɗebi shirkoki da bid'o'i da duk wani abu wanda yake ya saba wa addinin Allah idan su aka kara a zuciya sai ga mutum ya zama to kaskantacce lalatacce zai zama sun maradar na ko asfara safili da wannan zuciya da take kirkin mu mu san ya za mu yi mu kaɗe ta Allah a cikinta za mu samu ɗaukaka ne idan mun san Allah mun kaɗe ta shi idan kana da tauhidi tauhidi gurbinsa zuciya ne ka san Allah kamar yadda yake ka san shi wajibin farko shi ne sanin Allah ka bauta miki kamar yadda ya shar'anta harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ga girman sa ka ji tsoron sa ka so shi ba a bautawa Allah da tsoro kadai ba a bautawa Allah da so kadai a ana bautawa Allah ne da so da tsoro da tsammani da kauna الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والخشوع دون ذلك تعرف كراتي يتبع الله سبحانه وتعالى أنا ذاك زمان كان دزوشي هذا شاسم الله دموتك كان تاريد الله abu mai daɗi ya zo kafin ka jin za ku gode wa wanda ya maka ka san Allah ne ya sa wannan ɗin ya yi maka mara daɗi ya same ka an yi maka ba daɗi ka san Allah ne ya kaddara kafin ka ce za ka zargi wanda ya abin tun da ganyen bishiya ba ta faɗi ba sai da sanin Allah da iliminsa da kaddarawa ganyen bishiya da ta mutu wadda ta bushe in ta tsinke Allah ya ambata ta cikin alkur'ani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha waraqa Allah ya san da ita kai da kake Allahu akbar ne Allah ba zai san ka ba kai da kana alwala kana sallah lokaci biyar ne Allah ba zai san zaka ba kace zaka kai damuwarka ga wani abin halitta kaunarka da tsoronka da tsammaninka duk akan mutum wani na ya zama kaza aina haye Allah da ya halitta ka lokacin akwai wani ya shawarce shi in wani ya mutu ba za ka rayu ba kaga kenan din ka dubi zukatanmu yawanci akwai kazanta duk mun da irin wayannan abubuwa tsoronmu da tsammanin mu duk mun dora bayan Allah sai Allah ya kale mu amma mu dora wa Allah da ka dauka Allah ba zai iya ba kun ji labarin wani bawan Allah saboda imaninsa da Allah duk wani abin da yake yana so yana da yakinin Allah zai bashi shi kada yana tafiya in ya zauna sai ya yi magana da Allah Allah ina son abu kaza can kawai sai abun a kawo shi ya ce yana son nama wani mutum ya zo wajen shi sai ya ce naman ka kawo mai yiwa kuki labari naman ka kawo wannan mutumin da yake tambayan babban mutum ne dan sarki ne ya ce a ka aiki wani nama ne ya ce a'a na ce na roki Allah ne ce Allah ya bani nama na ɗauka ko Allah ya aiko ka kaka mun nama to ashe wannan babban mutumin yana kaimansa ne ya tashi ya fito tuni yayi waya ya ce maza a kawo nama sai aka kawo mutumin nama ya ci nama sai ce kai Allah ina son shayi shi mutumin yana ji sai ga wasu baki sun zo sun zauna kusa da shi suka bude su suka zuba shayi sai suka mika masa ya sha ya huta sai kai Allah ina son da ka bani abin hawa ina so in je wuri kaza ya nade kayansa sai ga mota ta zo sun gaji su da cijo ne kai zo mu rage maka hanya har mutumin yake tambayansa dan Allah kai waye ne yace me yasa kake tambaya yace to kace Allah ya baka kaza an baka kace kaza an baka kace kaza yace kai yanzu kana ganin wannan abun ma ka tambaye Allah ka dauka wani abu ne mai girma ba ka da yaƙini Allah zai baka wannan kuma a bakin me yake a wajen Allah kaga sanin sa ga Allah yaƙinin sa ga Allah wallahi a cikin bayan Allah akwai irin su ire-iren su suna nan kamar da lamarin ga Allah in kunci ya zo wa ya tabi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ya ambaci usr din sau daya yusr din sau biyu ma'al usri a za ga duka biyu ne ko ma'al usri yusra ma'al usri yusra al usr mai alif da la kunci ne sananne yusr ba alif da lam wannan kuncin wani iri ne wannan wannan saukin wani iri ne wannan ma masaukin wani iri ne amma kuncin ɗaya ne in kunci ɗaya ya zo sai Allah ka maka buɗi ta hanyoyi daban-daban kuma ya tawakkal ya saki Allah ya ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma mai da lamarin mu ga Allah sai mu samu sauki a rayuwar mu dinga bincikan zakatan mu me zuciya take dauka ka zama kana da tauhidi kana da mai da lamari ga Allah kana son bayan Allah kana saukar da kanka ba ka ji kafi wasu da mai kafi su amma kana cewa kai ne kai ne shi ɗan ma yace ni ne nan ya halaka fir'auna yace ni ne nan ya halaka amma ka saukar da kanka Allah shi ne zai daga ka ba kai za ka daga kanka Idan ka mai da lamarin ga Allah zuciya ta samu lafiya sai ga al'amuran mutum ya sauka amma yau muna tashi muna wayan gari tunaninmu mai zan samu ya zan faranta wa matana ya zan faranta wa ‘ya'yana ya zan yi kaza ya zan ba ka fita da zuciyar cewa in sha Allah yau dai Allah zai bari abin da zan rike iyali ai shi ya bani su shi zai rike bai zai ni rike su ba yace nahnu narzuquk ko wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk Allah bai sai kai ka arzuta iyalinka ba ni yace mu za mu baka arzikin kai abin da aka ce ka rike umarnin Allah ka kula da sallah Allah muke roƙa ya dace da yana daga abin da zai taimaka mana wajen gyaran zukata bayan sanin Allah subhanahu wata'ala karatu alqur'ani da karanci alqur'ani kana mai tadabburi mai lura mai mai da hankali ga mai Allah yake cewa sannan da tadabburin halin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam wa'inda qur'ani yana sauka a gabansu wasu ayoyin saboda tambayansu wasu ayoyin saboda gyaran kuskurensu idan suka yi kuskure ƙur'ani ya gyara ya suke ji yau kai in an jama a yaranka zai baci ko ba haka ba ne ka tara dukiyar riba kana da miliyan hamsin na halal kana da ɗari biyu na haram in an ce wannan haramun ne ka watsar ka ta kai to bari dai in rike daga yanzu in daina ci zuwa gaba amma ɗari biyu nan ai shi kenan to sun an ce haramun din wannan din magabaɗe za su rabu da shi ka duba lokacin da aka haramta giya suna da girgi a gidajen da aka ce haramun ne ba su bari mu gama sha ba take suka zuba to saurin bin umarnin Allah yana taimaka maka wajen saurin samun bukatan Allah ya ce ujibu da'wata da'i idza da'a sai ta yastajibu li Allah zai ansa namu amma mu mu ansa na shi Allah ya ba mu kariya daga gare shi ya gafarta mana ya gafarta mu da malaman mu bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana yan mu da basu da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya iyayen mu da malumanmu mu suka riga mu gidan gaske, Allah ya gafarta musu kasar mu Allah ya wanzar da lafiya cikin ta Allah ya zaba mana shugaba mai rahama Allah ya zaba mana shugaba mai tausayi mai adalci mai amana mai jin tausayin bayin Allah mai kare gine da dukiyan bayin Allah ya Allah duk wanda yake neman fitinan mu Allah ka shiga tsakanin mu wanda yake nufin mu sharri ko sihiri Allah ka masa da kayan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اصلح احوال الامه يا رب العالمين اللهم انزل البركه فينا وفي اهلنا واولادنا وزوجاتنا وذرياتنا اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتزود عنا السيئات يا رحمن يا رحيم يا منان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي الكبير يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون